ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga jeyin halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka fi sa har zuwa ran tashin alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da hudu ga watan jimadan kula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wadda ta dace da 26 ga watan goma miliyadiyya 2025 Allah mazaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci a wannan lokaci da kuke karatu cikin wannan littafi na hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna wallafar fadilatu sheikh dr sa'id bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya dukan shiga gafarta mishi a zaman da ta gabata mun karkare bayani akan abin da ya shafi yin salati ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan tahiya in mutum ya yi tahiya in ya gama tahiya abin da yake biyo bayan tahiya da shi shine yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati to a tahiyan farko in yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati to ya gama tahiyan farko in sallah mai tahiyya guda ɗaya mai guda biyu ne afwan amma in sallah mai tahiyya ɗaya kamar sallah asubahi da sauransu ko sallah mai tahiyya biyu a tahiyya na biyu a lokacin da ya gama salati ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bai gama akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam sunnanta ana yi bayan an gama salati Da wannan addu'o'in su ne za mu shiga a yau wanda shine fasali na 24 a cikin littafin Ismail Muslim malaki addu'a ba'da at-tashahhud al-akhir qabla salam addu'a bayan tahiyar ƙarshe kafin sallama addu'a bayan tahiya ta ƙarshe kafin sallama addu'a'u ba'da tashahhudil akhir qabla salami addu'a bayan tahiya ta ƙarshe kuma kafin sallama addu'in ba kala ɗaya bane mana ya kawo su wanda insha Allah ta'ala zamu bibiye su insha Allah ta farko malaka shine fadin Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa ومن شر فتنة المسيح dajjal اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال wannan yana daga cikin addu'o'i da ake yi bayan an gama tahiya kafin a yi sallama yana daga cikin kuma kusan shi ne wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi yawaita yi kuma ya karfafa yi wadda za mu ji a hadisai da za mu karanta da kuma bayanan da malamai suka yi game da ita wannan addu'a. Addu'an ta zo ta tabbata ta hanyar sahabi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arzahu. imam bukhari ya rawaito imam muslim ya rawaito har a gurare guda biyu imam al-baihaqi shi ma ya rawaito wannan wannan addu'a a lafazin da ya zo a cikin sahihul bukhari a hadisi na 1377 a cikin sahihul bukhari sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqul yace man nabi sallallahu alaihi sallama, kana ya kasance in za a bada labari aka bayar da sigan kana yana nufin addawa mana bai taɓa yin sallah ya sallame bai yi addu'a illa nadiran kila sai dai wani lokacin da ya wata addu'an wacce ba wannan ba amma yayi sallah ya sallame daga gama ta ya sallame sallah bai baya yi ce to manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance a ɗabi'arsa in ya sallah ya kulu ya du'u ya kulu yana addu'a yana cewa اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال haka wannan sigar ta zo a cikin sai bukhari kamar da muka yi ishara nufi na dubu ɗaya ɗari uku da saba'in da bakwai a da ke cikin sahih muslim daga sahabi abu hurairah har ila yau yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in ce idan ɗayanku kowane ɗayanku in ya yi tahiya in ya gama tahiya kar ya sallame sallah sai ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu kar ya kuskura ya sallame face ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi daga abubuwa guda hudu yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa yace ɗayan ku in yayi sallah yayi tahiya to kar ya kuskure ya sallame wannan sallar har sai ya nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu wannan lafazi na farko kenan da cikin sahih muslim shine hadisi na 588 nafazi na biyu da ya zuwa cikin sahih muslim daga ɗaya daga cikin almajiran abu huraira da kira muhammad bin abi aisha Allah ji kan shi gafarta mishi yace annahu sami'a abu huraira ta Ya yace da kullansa ya ji, sabi abu huraira Allah ya kare ta a gare shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da iyalansa yake cewa idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayanku ya gama tahiya ta ƙarshe falyata'awwaz billahi min arba'in to ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga abubuwa guda hudu من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال هذا أولا ما أمرنيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظ لك تكون لإمام البيحقي يكاو أتين ya الكبرى a Hadisin na ɗari da hamsin da hudu a cikin sunan kubura na Imam al-baihaqi wadda sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya wani hadisi na ingantacce a cikin irwa'ul ghalil Imam al-baihaqi shi ma daga abu huraira ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza faraga ahadukum min salati idan dayanku ya idar da sallarsa falyad'u bi arba'in to yayi addu'a da abubuwa guda hudu kar ɗayan ku ya idar da sallah da yayi addu'a ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ba yace thumma liyad'u ba'du bima sha'a sa'annan bayan ya nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu to kuma sai ya roƙi Allah abin da ya ga dama menene wannan addu'an ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa azabi al-qabr wa fitnati al-mahya wal mamat wa fitnati al-masih ad-dajjal haka wannan lafazin yazo a cikin sunan kubra na al-imam al-baihaqi Allah madaukakin sarki ya dake shi ya gafarta mishi waɗannan a takaice su ne ruwayoyi waɗanda suka fi shahara waɗanda wannan addu'a ya zo kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam me ma'anan wannan wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ta ba da umarni akan mu kiyaye shi ko mu rinka yin wannan addu'a kamar yadda aka faɗa neman tsari ne daga wasu abubuwa guda hudu manya-manya abubuwa ne tabbatattu abubuwa ne waɗanda babu wanda ya isa ya kara kansa daga gare su sai wanda Allah ya kare shi al-ma'sumu man asama Allah wanda kawai ya samu kariya shine wadda Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya kare amma in ba Allah bane baka kariya daga waɗannan abubuwa to babu yadda za ka samu kariya daga gare shi abu na farko yace Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr in za mu ɗauki ruwaya ta farko ko ce Allahumma ce ya Allah kamar yadda muka sha faɗi cewa Allahumma ma'anarsa ɗaya da mutum ya ce ya Allah an gane ku yau shi ya'un harfun nida din shine aka yi ikilabinsa ya zama mimu ya zama humma mutum ya ce ya Allah inni a'udhu bika min azabil qabr lallai ni ina sanya ka ka zama mun katanga ka zama mun mai bani kariya min azabin qabri daga azaban kabari tabbas a kabari akwai jarabawa akwai jarabawa qur'ani ya tabbatar da azaban kabari sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da azaban kabari kamar da wannan hadisin ya nuna shi yasa ma ake neman tsari daga gare shi to dama neman tsari kala biyu ne kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake bayani ce ana neman tsari daga abin da yake gashi amma ana tsoron ana neman Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka daga kar gashi a halarce kare cutar da kai sannan ana neman tsari daga abin da a yanzu babu amma ana tsoron kan lokacin da ya tashi faruwa kuma ya cutar da kai to azaban kabari abu ne wanda wanda ke raye ba ta shafan sa ko tana shafar wanda ya mutu ne kuma ya tafi barzakh ya tafi barzakh mana ba sai an haka kaba an haka rani an sa ka an rufe tukun ka shiga za ce ka an sa ka shiga kabari ko ka ka tafi barzakh an aka zara ranka shikenan to da ma asalin ma'anar alƙabru a larabci shine ɓuya. mutum ya ɓuya daga ganin idan mutane shine ƙabru, an gane mutum yana neman tsarin Allah daga azaban kabari Qur'ani ya tabbatar mana akwai azaban kabari Allah ya faɗa mana a kissar Fir'auna da mutanensa bayan da Allah maɗaukakin sarki ya halaka su sai Allah ya ba ya tabbatar cewa inda suke nan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna wa 'ashadda al'adab Allah ce a wannan halin da suke ana bijirar musu da wuta safiya da marici yace a ranar da alkiyama za ta tsayi kuma za a ce adkhilu ala fir'auna ashaddan azab ku shigar da iyalan fir'auna mafi tsananin azaba an fahimta ku a shiga ga yana wannan wutan da ake bijira musu safiya da marici ba na maganar filin alkiyama ba kenan inda ka bade za a ana bijira musu da wuta safiya da marici kuma a ranar alkiyama za a ce a shigar da su kuma mafi tsanani a ce suna cikin wata azaban ne yanzu wanda bai kai wancan na ranar tashin alkiyama mai tsanani ba an fahimta ku haka Allah madaukakin sarki yana magana game da kafirai yace zai qannahum min al'adab al'adna dun al'adab al'akbar Allah ke tabbas hakika za mu ɗanɗana musu azaba mafi kasa azaba na ƙasa, ka wanda bai kai azaba mafi girma ba na ran tashin alkiyama. An fahimta ku? Yana cewa lallai akwai rayuwa bayan an mutu kafin tashin alkiyama kuma a wannan rayuwar akwai jarabawa akwai wanda za masa azaba akwai wanda za masa ni'ima suratul baqara ma ya ƙara tabbatar mana cewa bayan an mutu akwai wata rayuwa kafin tashin alkiyama Allah ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah ce ta yaya za ku kafurce ma Allah maɗaukakin sarki wa kuntum amwatan bayan ada kun kasance a mace kuke mana kafin ayyuku yi hal ata ala al insani hinun min ad-dahi lam yakun shay'an lokacin da ta da can ba kwanan ba ayyuku ba san za ku zo ba ai ba ku da bambanci da matattu wa kuntum amwatan fa ahyaakum Allah ce sai muka rayar da ku muka halitto ku kuka zo duniya kuka rayu summa yumitukum sannan Allah madaukakin sarki zai sai kashe ku summa yuhyikum sannan Allah sai sake rayar da ku summa ilaihi turja'un sa'annan kuma sai ku koma zuwa gare shi ashe kaga da Allah yake bayan ya kashe ku zai rayar da ku kuma sai ce sa'annan kuma za ku sake koma zuwa gare shi ashe wancan rayarwar ba rayar sashen alkiyama ba kenan shi yasa Allah ya fi da summa sa'an nan ma'ana sai wannan ya faru tukun sai wancan ya biyo baya an fahimta ku ashe bayan an mutu kuma akwai rayuwa da za a yi na barzak shi yasa Allah ya ce wa min ra’ihin barzakun ila yau ne yawmi yub'athun bayan wannan rayuwan akwai rayuwan barzak shi kuma a nan za a rayu har zuwa ran tashin alkiyama ita kuma rayuwa ta barzak rayuwa ce ghaibiyya ba wanda ya sai faɗa maka ya rayuwar take sai Allah madaukakin sarki an fahimta ku to a wannan rayuwar akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya musu baiwa zai azurta su da samun ni'ima da jin daɗi akwai waɗanda kuma Allah madaukakin sarki zai jarabce su da azaba da fitina to she kake addu'a cewa Allah maɗaukakin sarki ya tsiratar da kai ya kubutar da kai daga wannan azaba da fitinan da zai faru a cikin a rayuwar barza shi zaka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsarinka ka zama mun katanga ka zama mun kariya daga azabar kabari sanan wa min azabi jahannam ya Allah ka tsare ni ka zama mun kariya ka zama mun katanga da azaban wutan jahannama tabbas akwai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa akwai wutar jahannam akwai wutar jahannam fattaqun nar allati uiddat lil kafiri ah Allah ce ku ji tsoron wannan wutan wacce aka tanadar da ita saboda me saboda kafirai a wani guri Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu nima mu kanmu kariya da iyalanmu daga shiga wannan wutan ku anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون التي كسام مكانك كاريا دكو دئيالنك كسام مكانك كتنغا وقايا تكاننك دوتئر وتا وند ونن وتن مكامش ونن وتن سنة متاني دوتئر su ne abin da ake su ne fetur da ake zuba ma wutan wutan ya rinka ruruwa kuma akan wannan wutan akwai mala'ika wasu irin mala'iku rilagun masu tsanani ba su da sauki shidadun masu ƙarfin bala'i la ya'suna Allah ma amaruhum ba sa sa'a ma Allah umarnin da ya musu wa yaf'aluna ma yu'marun duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su suke aikatawa to Allah maɗaukakin sarki ya umurce mu da duk yadda za a yi mu samar ma kanmu kariya da mu da iyalanmu daga wannan wuta din to gashi ko mun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana daga cikin hanyar samun kariyan shine in ka gama tahiyya kafin ka sallame sallah kai wannan addu'a wa a'udhu bika wa min azabi jahannam sannan malaka wa min fitnatil mahya wal mamat ka nemi tsarin Allah daga fitina ta rayuwa almahya ay fitnatul haya fitina ta rayuwa a rayuwar duniya akwai fitintunu akwai jarabawa kala-kala wanda babu wanda ya isa kukuta daga wannan fitintunun da jarabawan sai wanda Allah ya kubutar da shi sai wanda Allah ya kubutar da shi fitina kala-kala yana nan a wannan rayuwar ta duniya jarabawa kala-kala yana nan a wannan rayuwar akwai jarabawa ta kafirci jarabawa ta munafunci jarabawa ta shirka jarabawa ta kaza ta sha'awa ta shuhura da abubuwa da yawa wadda babu wanda ya isa ya fita ya kubuta sai wanda Allah ya kare shi sai wanda Allah ya kare shi karfinka da dabaranka bata isa ta kubutar da kai ba musamman kuma kana rayuwa a Najeriya misali ko ba haka bane to ya zaka kuta ka rinka kokari kuma kana roƙon Allah ya kare ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai koya mana a sallah kafin mu sallame sallah mu yi wannan addu'a wa min fitnatil mahya wal mamat da kuma fitina ta mutuwa mutuwa ita ma tana da zuwa da fitintunu daban-daban mafi girman fitina ita ce mutum ya mutu ba da imani Allah ka kiyashe mu mutum ya mutu ba da imani mutum ya mutu ya zanto mutuwarsa ba ta zama mutuwa kyakkyawa bai yi ƙarshe kyakkyawa ba wannan ita ce mafi girman fitina duk wata fitina bayan wannan ƙarama ce to kana neman Allah maɗaukakin sarki ya kare ka daga fitinar ya zama to in ka tashi barin duniya ka bar ka bar duniya ka yi cikawa mai kyau Sannan fitinan da ke biyo bayan mutuwan ha ah, shi yasa daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake na janaza akwai Allahumma la taftina ba'dahu ya Allah kada ka fitine mu bayansa akwai wanda lokacin da yake raye rayuwarsa ita ce sanadiyyar toshe wata kofan wata fitina babba wanda bayan ya mutu kuma kofar fitinar sai ta bude ko ba haka bane kuma a ta faɗa cewa oh da wani na nan kila da kaza bai faru to ka nemi Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka daga wannan ita ma fitina ce ta bayan mutuwa fitina ce ta bayan mutuwa kuma fitinan tana iya shafar ka koda bayan kai koda kai ka riga ka mutu za ta iya shafan ka to kana neman tsarin Allah ya tsare ka daga wannan fitina din Allah maɗaukakin sarki ka yi mana haka sannan ce wa min sharri fitnatil masihi dajjal kuma Allah maɗaukakin sarki ka kare mu daga sharrin fitinar ad-dajjal kaga abin da ya shafi dajjal ba a ce kawai kare mu daga fitinan dajjal ba sai aka ce kare mu daga sharrin fitinan dajjal ko so da fitinan dajjal tabbas zai faru babu makawa ko babu wanda ba zai shaida ba matukan yana raya a duniya amma abin da ake tsoro shi ne sharrin da fitinan ta zo take zuwa da shi Dajjal halitta ce daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki. Ana kiran an kira sa da almasihu, maluma suka ce an kira shi da almasih saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, so da yamsahu al zai tafi ba inda ba zai shiga ba bayan ƙasa. An gane ku. Dalili na biyu suka ce li annahu mamsuhu ainul yumna saboda sa na gefen dama a rufe ki. A'war ne. ma'ana in aka ce awar shine idan gurin idan guda biyu duka suna nan amma guda ɗaya ya tsiyaye baya gani da guda ɗaya an fahimta ku wannan zai nuna maka ƙarya ce a yi wani abu da abu a ido a tsakiya sai a ce ana kwatanta bi dajjal dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'war yana da guraben idon guda biyu amma na daman ya tsiyaye baya gani da guda ɗaya kaga ba ba guda ɗaya tsakiya ba ke an fahimta ku har manzo Allah ya siffanta ce, hau idan sa na gefen dama ita ce a tsiyaye idan sa na gefen hagu kuma yana yana gani yace wa rabbukum laysa bi a'war manzo Allah ce ubangijin ku kuma ba mai ido ɗaya bane mana manzo Allah sallallahu yana faɗa mana hanyoyin da zamu tsara tabbatar da cewa dajjal dajjal suka ce an kira shi ad-dajjal saboda makaryaci ne saboda ma asalin kal ma'anan ad shine al-kazzab mutum ya zama matsananin mai tsana bala'in ƙarya ya kiran shi da dajjal saboda tsaban ƙaryen shi shi yasa aka kira shi da me da ad to ad-dajjal tabbas zai zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar mana da dajjal zai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa habai cewa in dajjal ya bayyana ina cikin ku fa ana hajiduhu manzo Allah ce ni na isan masa yace amma tsoro na shine ya bayyana ba ni cikin ku idan ya bayyana ba ni cikin ku to fa kullu ahadin hajiju nafsuhu ko hajiju nafsuhu yace in ya bayyana ba ni cikin ku to kowa daga cikin ku shi ne da zai kare kai shi To daga cikin hanyar kariya neman tsari daga dajjal shine yawanta karanta wannan addu'a. Bayan mutum ya gama tahiya kafin ya sallame sallah. Yana daga cikin manyan hanyoyi na samun kariya daga fitinan addajjal dajjal Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da dajjal babu inda ba zai shiga. Kuma dajjal yanzu haka yana rayu. Ba wai nan gaba bane za a halice shi. Tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana duniya dajjal yana Dajjal yana nan. akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ido hudu da dajjal Tamim bin Aus ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu ardahu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike su bayan ya aike su suka tafi a kan hanya suna tafiya abinda suka hau kwalakwalan kwalen abin nan kwale samu matsala suka ɓata suka tsinci kansu a wani tsibiri a wani island an gane ku a wannan island din ya haɗu da dajjal suka tattauna ya masa tambayoyi ya ba shi amsa yana dawowa ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba manzon Allah labarin abin da ya gani manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbatar mishi cewa dajjal ka gani a ranar annabi sallallahu alaihi yayi wa'azin da bai taba yin wa'azi irin shi ba ya fara wa'azi tun safe har sallar isha lokacin sallah ya za a yi sallah a ci gaba da wa'azi lokacin sallah za a yi sallah ta gaba da wa'azi bai daina wa'azi har lokacin sallan isha yana jan kunne mutane daga fitinan dajjal so da shi fitinan dajjal ko mutum yana mace da tsira ba ko ka mutu ko ba ka duniya baka tsira ba in ba kana kana yin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar ayi sau da aku fita daga sharrin ba daga ciki akwai wannan karanta wannan addu'a wa min sharri fitnatil masihid dajjal akwai yawan karanta haddace musamman ayoyi goma na farkon suratul kahf annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya hadu da dajjal sai karanta masa waɗannan ayoyi goma na farkon suratul kahf dajjal zai fita harkar ba zai fada tarkon dajjal ba Allah zai ba shi kariya daga wannan tarkon daga ciki akwai zaina jin waka so duk wanda ya zama yana yana tasirantuwa da yawan sauraron waka tabbas ya bi dajjal so da mafi girman abin da zai zo da shi kenan kiɗa duk wanda ko masoyi ne na kiɗa to tabbas ya bi dajjal ba abin da zai hana shi bin dajjal ko babu inda ba zai shiga ba in ban da garin maka da garin madina su garuruwa biyun nan ne kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa ba zai shiga ba kuma su ma garuruwa biyun munafukan da ke rayuwa a cikin garin Allah maɗaukakin sarki zai tunkuɗo mishi su wajen gari su bi shi mana ko mutum yana cikin garin in ɗan banza ne sai ya fito sai ya fito ya bai gidan shi an fahimta ku mana zuwa garin a zauna zai kubatar da kai in dai har baka zo mai mutumin kirki ba in har baka zo mutumin kirki manzon sallallahu alaihi wasallam sai koya mana dole mu rinka yayi wuta wannan addu'a bayan mun gama tahiya kafin mu sallame sallah Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih dajjal mu rike wannan addu'a duk lokacin da ka gama tahiya ka gama salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ka biyo bayan shi da wannan addu'ar kafin ka ka sallame ka sallame sallah insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba in muka karanta addu'an da ke biyo bayan shi akwai kwatan kwatankwacin irin wannan a ciki za mu ƙara bayani akan abin da ya shafi a dajjal abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bace mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله